arcinai fundom zibi ardoni hangan fundom zibi hay kul kang fundo zibandi kula gate amma gurge ginga gahamo hananandi gahamo babu babo na ya yamuno wugune de bora buno ina kanandi sare da laborano iga kanandi wani wani ne ne wa albor labora hannu wallahi kwaro fijiyan wayi wo ngunoge hamburandig bistunon kul imbor fijara zam newo fijiyan gune ig guso fansi guso bumbo labo singing bo ngayi kadde im kwata kiz foyenda ngejeriya ngejeriya imbor kanand bindora ki gida kin bo bumbo bunday kanga kwata kwata kizay bonno igada ke. han foyan bore igogi labo barin bo igodi kan ago koy kan no hino guso ibore sibato fu igbe kan isibato fu kan guso kuno doron bo zam labo no sind gabi to ga ham ki go koy dan nodini ifona ne ga hanse ne bor mai ga hanan ne bor sin bon talam amma bor mu mil kan ni won sind her kulu kada ñumayyan kaltalam nisin fundo hananandi fundo yango ngano biskiba hananay men dame wadin se arangidi zar kwara ki bora fijinda di bangi bora dan zayin bora kanan nimdi am zibi zar kwara zibi bore kan bai bumbo bore kan sara fansi di ka di yakine borom dine borom dine o bore kambe arang di kul isara izibi nongo kul zibi amma mo bore gi bora kanandi imiye dir gana nodin koyne wone se irm te goy hanno irm tangam dir funde gune arang woy bore darang tangam irse aran tangam arsilam tare se wala arsilam tare gijar daran tangam addino se wala e kalam tayi hannu tele din ki gnaran musugun gun tele kul karan go gun din tele feri e, satellite bon tele gond pourcentage din tela feri kul igi chabkan nin feri dubor fo feri im chabka feri de zaro ra bor zambar fon tela wal bor zambar hinka satellite do igmar ke boraseno yahudo ka wonno te ladini hal jirobu akoy gung pourcentage ta aran arsilama e nore inga ay pourcentage inga no aran go ko no yahud se to wone dar silam tare tele non go guna su kul kulkan feri go gmar ka se kan bodim filan non guna jirobu im koy ki pourcentage o ta imiye kaga dangar silam tare goyra aman bisa to aseno daran se arang di albore ibobu no gite hanne albore ibobu arang di kan e misai ibahune gbori aran wana bori wo kay ci wat kulum way boro gay gin kurnyal halo guna ga gag sinai mu bai bay ka ga bamte bai bay fond go gan fond han go gana to ma shi ne fonda am ku bai fond lal go gana mu kokari gitangam fonda dini am fatara. fattara muste woy boray din kangay ho gina am kade han te amani asu asu bora gune hoy ginam kade norom de imbora no de. noru o fo na naga hanse noru agoye kagte andu nyarade ni kai ninbu aban wane sobe seyir nyezey e hanana kigi bayirga bor min ga hamo hananandi zib kul kangu hunnongu fo kagu huron ga sai ni senigine taharatul khabs al khabas haywa da. no nimin gagarai di musikan zunubaira no nimin fundo hananandi yi hanno ni binan bori ni fosi fosinai se ni binan bori ni nyezai se ni binan bori ni waiki se ni binan bori ni kunyi se ni binan bori arsilamai kul wane wone no ta hananai wane sobbay seyriga gaynewo warm ko karga faham hay kan haikan ci war sai inda war kulu irma gayi a enne hanane sintina bormin wani ga hamo zi aywoy an na man ka ni ga hamo ga ha wai woy yan didigai sai do dey zay harmunu nodin nodinda za ko ci a harmunim dan hari nidiya borag di gor kal harmunom kogu bankaraga kal asbay banan kan harmuno go de jingaro to boram tun jingar da jasa jingaro sino ya irgo ci warse zama wo ke irga hambur warse no fa way bore wo ke irga hambur warse no ya zan kai harmuno da najasai da dahal warga jingar war bankare skubay gun bonang di kisalan war se war way bore war mu di alfage go ko war wazu de bore mu ka eh, nafila tahajjudo me hawo tahajjudo ga de bor mu dare ku gun way bore nan kare go jingar kalmu di afoyen gono bankare go halke songori ga bani bore babar go bungu ka go duma boram bankare haw halke songori ga boram ne go jingar Wannan kaga kare dan go kan kam niga num ne go jingar wannum kaga kare dan kan niga hamo sifa kula go ga chebe zam transparent no num ne go jingar irkoy se bani ir hawu ir hawu zam hal bor sahaw be nigin ger kulte to wadi ne bor mun ga hamo gagare hannandigo wazunu bai. min bino hananandi gawa da futai da lalai da lalo da borai da kango borga borwan da ma boryandi hey. wallahi tire irano borgdi woy borai igisalam irse wai borai dumdumay bom ine woy bor foyangon ka wat kuli sindbani no bor min bo ha goyde ine wo boriyan gono kan iman bai farha kurnye gine wallahi wallahi wallahi ai bai kidi bor kan irgor windirano irgo kuluwe za kan za ama kurnyo ne assalamu alaikum na zurgur wora koy kani amnen sin bani kurnyo mdi ka samaida samai da hajiya nigdi kino rakin bine tin yayyan ima son bukwan da loktor kwara hai kun sa gafa su su bai za kurnyo fatin no tibor gina kan fatika tarai chalai mu kai mu gori fa kare iginwa duku dukunai dai iginwa window gandora fa kare amma zade kurnyo ne assalamu alaikum nigi ne igoga gigir gigir gira ag fur horano akoy kani asinne ban to kurnyo sig bay ngo asig bay wodin kulga to wone dumo wallahi agbor wi niman to buyan fa agbor wi niman to buyan afo gono kan an hane kurnyo go chala do had afa chala do hadin gana gana argente fose zama agbe kan din sin bani kul kurnyo ga hannu hun ya hare ka ki dinga kom a ngi hin no go din to kun ga hun ya hare am ka diya to wat kula ga ne sin bani sin bani sin bani wodini bor ma hagoy da mantip bahune no zama hal de nin du kurnyu go gonno nugo ga hile an kulka ana bayniga nsiyeg te bere ado koyni hijerawo sindi tari kerse yen fa o ba n'o kan kalde buyanno yani ga fo sen org tari kerse har ko sin ga nim nen sindi bani ba de ngwari no yine nim da kin sin da ke musne nan sindi bani han gond ba ne farga unwo unkuna ik bay hulan zamno imnan se ko hulan zam amma bor fo nan jonta ngay bo nga koy kani ay nan de bani ay de bani asida ke jonta fa ay ku saga fa da mo bo tal ku saga amma da haura lokaci to ke asin bani wai kul man te harake yanno gase no orgo gidi tire wo ka orgo gidi ay bobu anni salan kan borgo gagun kunni diya kan ir alboreira borjere yadinno ir wo boreira borjere yadinno yadin ga ir mahansam bori ir ko min wor kul gaksina ir ko mir hanse ir ko mir batu ir ko mir ngai batu ir ko ma di arsilam albore kul se im hinngi al miyale jere ir ko mi di ir bora kul se ir ma ir ibade tambora mir wa shaytan bore kan sindi bani irko mino bani irkoy mirno lakkal kanay labayra dar silam tare labay kulla irko kan won hinin ga bir go ga ngware amma albarki dan ir sir hayyangay ga irkoy albarki dan ir hayyangay ga irkoy albarki dan ir hayyangay ga irko miri zai wa ansare da barzara da yahudai de cafare kul kancindi dabar zare kigo ta al'umma sai irko mir wai dabar zara ya rabbal alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu